radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu koma noma da kuma shirinmu na ƙarshe wato lafiya sai da kula idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labarun da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a ɗaya ga watan yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyu ga watan zulhijja na shekarar 1443 hijira kamariya masu hari kuma san cewa shekaru 62 suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan yulin shekara ta 1960 kasar somalia ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka da kuma italiya kafin haka turawan ingila ne suka fara mamayar wani bangare na kasar somalia a shekara ta 1884 sannan kuma shekaru biyar bayan haka turawan italiya suka mamaye sauran bangaren kasar yunkurin muhammad bin abdullahi hassan na kubutar da kasar tsakanin shekarun 1901 da 1920 bai nasara ba da kashe dai a shekara ta 1950 majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashen biyu da su shirin baiwa ƙasar somaliya 'yancin kai wanda ya tabbata rana irin ta yau a shekara ta 1960 inda kuma yankunan biyu suka dunkule su koma a ƙasa guda ɗaya. masu haure ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan yulin shekara ta 1962 ƙasar rwanda da take tsakiyar nahiyar afirka ta samu 'yancin kai turan belgium ne dai suka yi wa rwanda mulkin mallaka amma bayan gwagwarmaya ta tsawon lokaci a rana irin ta yau rwanda ta samu 'yancin kanta sai dai rikici tsakanin manyan kabilun biyu na hutu da tutsi ya kai ga yaki da kisan kiyashi a tsakanin shekara ta 1994 da mutane akalla 1,800 suka rasa rayukansu kasar wanda tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 26,000 kuma tana kwabtaka da ƙasashen uganda burundi tanzania demokuraɗiyyar congo da ƙarshen masu saurari kuma san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan yulin shekara ta 1997 gwamnatin ƙasar burtaniya ta mayar wa ƙasar china da tsibirin hong kong mai mahimmanci bayan mamayar da ta yi wa wannan tsibiri na tsawon shekaru 155 turan burtaniya sun kwace tsibirin ne a yakin farko tsakaninta da kasar china sai kuma shekara ta 1898 turan sa kulla wata yarjejeniya inda sa karbi hayar tsibirin na hong kong daga kasar china har na tsawon shekaru 99 kafin cikar wa'adin a shekara ta 1980 kasashen biyu suka kara sabunta wa'adin yarjejeniyar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 shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi

9475 za kuma iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya madala yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga karansu shugaban ƙasar iran ya ce amurka ba da gaske take ba wajen ɗauke iran takunkuman tattalin arziki shugaban ƙasar tunisia ya ba wa shugaban ƙasa mafi yawan iko a sabon kundin tsarin mulkin ƙasar burtaniya da najeriya za su yi aiki tare wajen dakatar da bakin haure zuwa ƙasashen turai yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka ba da gaske take ba na cewa tana buƙatar tattauna da ƙasar iran don ɗauke mata takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata tun shekara ta 2018 kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran yana kalto shugaban yana faɗar haka a jiya alhamis a tattaunawa ta wayar tarho da ta haɗa shi da sarkin qatar tamim bin hamad athani shugaban ya kara da cewa bayan taron dauha kasashen yamma musamman amurka sun yi ta zargin kasar iran da rashin miƙa kai ga bukatun amurka na ɗage mata takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata amma gaskiyar magana ita ce amurka ce take son iran ta miƙa kai ta amince da duk abin da amurka take so kafin ta yi wani abu ra'isi ya kammala da cewa matsayin iran ita ce tana kan yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 babu ƙari babu ragi, kuma ba za ta amince da sunan ɗauke takunkuman tattalin arziki wanda babu lamuni da cewa amurka ba za ta sake ficewa ba sannan da kuma ba da lokaci na tabbatar da cewa an cire takunkuman da gaske shugaban ƙasar tunisia kais sa'id ya ba wa shugaban ƙasa mafi yawan ƙarfi a sabon kundin tsarin mulkin da aka rubuta wanda kuma za a gudanar da zaben raba gardama a kansa a cikin wannan watan da muke ciki kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa a zaben raba gardama wanda za a gudanar a ranar 25 ga watan yulin da ya shigo za a buƙaci mutanen ƙasar su amince da kundin tsarin mulkin ƙasar ne kawai ta yadda ko da mutane kaɗan suka kaɗa ƙuri'unsu kundin tsarin mulkin zai tabbata a hukumance mafi yawan jam'iyyun siyasa a ƙasar tunisia dai suna ganin shugaban ya yi masu juyin mulki ne a shekarar da ta gabata kuma tun lokaci ne yake jagorancin kasar ta kirkiro dokoki daga bangarensa kafin haka dai rikicin siyasa tsakanin firayim ministan ƙasar ta tunisia da kuma majalisar dokokin ƙasar sun tsaye da komai a ƙasar na lokaci mai tsawo duk tare da ɗimbi matsalolin da ƙasar take fama da su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar birtaniya ta ba da sanarwar cewa ta cimma yarjejeniya da gwamnatin tarayyar najeriya wajen yaƙi da kwararan bakin haure zuwa ƙasashen turai da kuma mai da masu aikata laifi daga cikinsu wa'anda suka shiga ƙasar ta barauniyar hanya kamfanin dilancin labaran reuters ya bayyana cewa kafin haka dai gwamnatin ƙasar birtaniya ta kulla irin wannan yarjejeniyar da ƙasar rwanda amma daga baya ta gamu da matsaloli wa'anda suka hana ta mai da baƙi 'yan gudun hijira daga ƙasar birtaniya zuwa ƙasar rwanda labarin ya ƙara da cewa yarjejeniyar da gwamnati tarayyar najeriya ta cimma da ƙasar birtaniya dai akwai bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen biyu tun bayan faduwar gwamnatin ƙasar libya a shekara ta 2011 da kuma mamayar da 'yan ta'adda suka yi wa ƙasashen iraki da siriya bakin haure suka fara kwarara zuwa ƙasashen turai ta hanyar tsallaka tekun mediterranean duk da cewa da dama daga cikinsu sukan halaka a cikin teku ministan harkokin wajen kasar iraki fuad hussein ya bayyana cewa gwamnatin kasar iraki a shirye take ta ci gaba da shiga tsakani don sasanta gwamnatocin iran da saudiya a tarurrukan da za ta shirya a birnin bagdaza tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto majiyar ma'aikatar harkokin wajen kasar iran tana faɗar haka ta kuma ƙara da cewa fuad hussein ya tattauna da tukaransa na kasar iran amir hussein abdullahiyan ta wayar tarho a jiya alhamis inda bangarorin biyu suka tattauna dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma batun taron sasantawa tsakanin iran da saudiya a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya yaba wa jami'an gwamnatin kasar iraki kan rawan da suke takawa a bangaren sasanta kasar iran da saudiya da kuma taimakon da suke bawa masu ziyara da kasar iran zuwa wurare masu tsarki a kasar iraki masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da Mustapha Adam. Mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan sauyin yanayi da yadda yake takarawa wajen jawo wato kwararowar hamada da kuma raguwar ƙasar da za a iya noma a kanta da sakamakon hakan shine karancin abinci da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kusantar barazanar kwararowar hamada a cikin nahiyar afirka musamman ma dai a yammacin nahiyar ita ce ƙasar murtaniya wannan matsalar kuwa ta jaza samun koma baya na amfanin gonar da ake nomawa a cikin wannan ƙasar sai zamana abin da ake rububi a kansa yanzu shine yadda su kansu manoman za su iya noma abin da za su ci maimakon noma wato abincin da za su iya kaiwa kasuwa raguwar ruwan sama da yake sauka ya jawo sakamako maras kyau ga ƙasar noma hakan yana nufin cewa girma da faɗin ƙasar noma ya ragu da ya sa aka samu koma baya wajen yawan abincin da ake nomawa. asusun ƙasa da ƙasa na bunƙasa noma wanda yake ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wato ifad e ta bakin shugabanta na ƙasar burtaniya bayyana cewa a baya ruwan sama yana saukowa ne da yawan da ya kai milimita shida a cikin shekaru na cas'in da suka gabata yayin da a yanzu ruwan da yake sauka a kasar bai wuce milimita 400 ba wata mace mai noma a ƙasar ta murtaniya zainabu minat muhammad ita ko cewa ta yi muna fuskantar wato ƙarancin ruwa da za mu yi amfani da shi domin bar ruwa amma kuma muna fuskantar kutsan da dabbobi masu lalata amfanin gona suke cikin gonakinmu sai dai a yanzu muna fuskantar sauye-sauye majalisar ɗinkin duniya ta fito da wani sabon shirin wanda zai taimaka wajen kyautata hanyoyin noma ta hanyar cin more albarkatun da ake da su a tarwatse a wadan ƙasa ta murtaniya malama zinatu ta ci gaba da cewa wannan shirin na ipad yana taimaka mana da injinan ban ruwa da tankin ajiyarwa hakanan kuma an taimaka mana da iri na noma suna taimaka mana don haka muna yi musu godiya ibrahim siwa wanda shine darakta na zartarwa a ƙarƙashin shirin majalisar ɗinkin duniya na faɗa da kwararowar hamada ya bayyana cewa daga nan zuwa shekara ta 2050 sakamakon da sauyin yanayi zai haifar shine cewa kaso ɗaya cikin hudu na ƙasar noma zai bushe ko matukar ba mu samar da wani sauyi ba a kan yadda muke mu'amala da doron ƙasa a wannan lokacin ba to babu wani wuri da za a sami mafaka daga yunwa idan wannan lokacin ya zo har ilawa ya ƙara cewa ya zama wajibi a gare mu mu kasance cikin shiri mun fuskantar yanayi kamar yadda yake da kuma nemo hanyoyin da za a magance matsalolin da ake fuskanta majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da wani taro na wuni ɗaya inda aka tattauna hanyoyin ƙalubalanta kwararowar hamada da masana suka yi bayanai patricia combo ta ƙungiyar kare shuke-shuken bishiyoyi daga ƙasar kenya ta bayyana cewa na san cewa da dama daga cikinku ba su ma san abin da ake nufi da fari ba to in sanar da ku abin da ake nufi da fari shine a shiga wani yanayi da ruwan sha mai tsafta zai yi kama da diamond saboda tsada da kamfarsa cin abinci sau uku kuwa a rana ya zama tamkar wani mafarkin tsaye ne patricia ta kuma ce da dama daga cikin mutane sun ɗauki makami ne suna faɗace-faɗace saboda ba su da isasshen abincin da za su ci yunwa ta kan musu yayin wannan taron da na wuni ɗaya firaministan ƙasar spain pedro sanchez ya gabatar da jawabi ta hanyar bidiyo daga nesa hukumar da ke fada da kurarowar hamada da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa daga shekara ta 1900 zuwa ta 2019 falin da duniya ta gani ya shafa mutane da suka kai biliyan biyu da bakwai da kuma haddasa mutuwar mutane da suka kai miliyan goma sha ɗaya da bakwai ita kuwa ma'aikatar da ke kula da yanayi a ƙasar spain ta bayyana cewa kaso 75 na ƙasa a spain Ina fuskantar hatsarin zama sahara kuma wannan adadin ma zai iya karuwa a lokacin zafin da ya gabata ƙasar ta spain ta fuskanci zafi mai tsananin gaske da ya haddasa tashin gubara a cikin dajukan wannan ƙasan wanda dukkanin waɗannan alamu ne da suke nuni da sauyin yanayi da yake buƙatar duniya ta haɗa ƙarfi da ƙarfe domin wato ya ƙasa to ma saurare anan za mu dasa aya saboda kwarewar lokaci amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu dauke da wani jigo mu kasance cikin koshin lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. Lafiya sai da kula. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ya saba tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai taɓo wani batu ne da ke zaman alaƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na haska fitilar sani kan wata matsala da ke zama alƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. To domin tattauna wannan batun yau ma dai muna tare da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. inda kuma na fara da tambayar shi kan yadda wannan batun yake to zan ba da misali da mutane za su gane kamar a ce mutum ya shiga asibiti asibitocinmu ba mu da yanayin da za a ce a ta zo da rashin lafiya a bincika wannan rashin lafiya har a je a maka test na lab a kawo maka a cikin awa daya a cikin minti talatin so kamar mutum ne ya zo da zazzabi sai ka ce to wannan zazzabin cizon sauro ne ko zazzabin typhoid ne kaga na bada misali kenan to shi kai kuma kai kuma ma'aikacin ciwon lafiya sai ka ce kawai wannan baka san wanne wanne ne ba sai ka watsa mishi maganin zazzabin cizon sauro sai ka watsa mishi maganin kamar typhoid ba. to ka gani wanne kake wanne kai treating a ciki wanne ka bada magani a ciki to kaga irin wannan ne yanayin da yake sawa masu bada magunguna magunguna a ce wannan abu haɗa ma waje guda ɗaya a baka magani wajen guda ta uku don ba a tabbatar wanne ne a ciki ba saboda cututtukan sun zo da mewa iri ɗaya to amma kuma za a ga cuta kamar uku ana kiran su differential zai iya yiwa kowanne a ciki amma tantance shi shine sai ka dauki jini ko ka ɗauki fitsari ko ka je kai wani gwaji ya tabar maka da wanne to ba mu da yanayin da za a tabbatar maka a lokaci guda kuma kai wannan mutumin kana so ka ba shi magani to sai ka ɗauko magani kamar ka dauko maganin mura ka dauko maganin cizon sauro ko ka ɗauko maganin tafo duka ka haɗa ka ba mutum guda to ga wannan yanayin da yake faruwa kenan a asibitocinmu. Dikta wani hadari ne yake tattare da irin wannan lamarin na shan magunguna barkatai. haɗarin shi ne ka gani an an ce cuta ya bujira magani kenan wannan ya ka sha maganin cutan shi ba zai maka amfani ba hanya biyu ne zai illa sa na farko wannan cuta ba warke za ta yi ba har ta kai ga wani yanayi ko ta kai da side effect da kuma illan da shi kanshi cutan zai jawo maka in ba a sha shi maganin da ya danganta ba shi kuma maganin da kake shan nan an ce kowane magani yana da nashi illa to na farko bai maka amfani ba kaga illolin maganin kuma za su sake fitowa su je su kawo wani illa daban illolin da suke kawo shi ne yawanci da yawa kasan magunguna za su sha shi za su bi ta hanta a tace shi su bi kuma a fitar da su ta koda to kaga wayannan wayannan muhimman abubuwa masu aiki a jikinmu sai su je su lakanta hanta ko su lakanta a koda ko ka ji su ja wani abu a jikin mutum shi kanshi cutan kansa ba za ta warke ba su wani nasu illan shi kuma maganin kanshi da kasha shi bai maka amfani ba kuma illan shi ya fito. turukta kamar yane jiki yake kin karbar magani musamman idan ana so maganin ya kawar da wata cuta to akan kasa abin ta kashi na daban-daban kamar kasan cutuka da ake ɗiban su me yiwa tun farko cutar da zai shiga jikin mutum ya bijirewa dama bijireren cuta ne da ba ya ga ya bijirewa maganin sai mutum ya samu cutan to kaga ko ba shi maganin ba zai yi ba yiwuwa kuma kowanne cutan eh maganin zai iya jin shi amma shi ne shan maganin ya sha gurbataccen magani maganin da ba gurbatacce ne shi kan shi ba a samu iya maganin da ake so ba a cikin kwayoyukan ko a cikin allura ko kuma a'a shi maganin mai kyau ne yana da inganci amma yadda ake so a sha shi shi mutumin bai sha shi da ake so ba ka gane kama a ce ka sha so bakwai sai ka je ka sha so biyu ka sha kwana bakwai sai ka je ka sha kwana uku ka ji sauki shikenan to ka ga wannan in ka zo ka sake samun wannan cutar zai iya za ka iya wannan cutar zai iya bujewa maganin da za a baka kuma akwai ɗaya wanda in kai kana sha ka sha maganin a'a shi maganin yana so ya aiki amma saboda shi ainihin cutar da ka ɗauka ka ɗauko da wani mutum wanda shi ma ya sha maganin amma maganin baya mishi aiki so ka zo ka sha ka samu cutar da shi kanshi ya bujewa bujirewa ya bujirewa maganin sai kuma akwai kuma yanayi wanda shi maganin yana nan an ba da shi ba a gama shan shi ba ko an shan shi ba daidai ba ka fahimta ko kuma a ka sha shi din amma kai ne ka ji karasarwa ko kuma ka je ka saya abun wannan ka saya abun wannan ka saya daban-daban kamar yadda mutanen mu ke yi da sun ji wani rashin lafiya ya je a musu magani su sha nan su sha can a musu haɗi to kaga in aka zo kuma na farkon ainihin cutan ga nan an riga an rubuta maka kuma kaga sai maganin ya bijire sai kuma mutanen gun da ake yin magungunan su kamfanin da kansu a kamar kasashe akwai gun da suke tantance magani na ainihi kafin mutanen su kafin ya kasan su su sha amma akwai kamar kasan mu nan kasan Afirka kowa zai je ya yi magani da ya ga dama ya zo ya zuba mana sai baka mu misali kamar sai ka ga kamar magani abin da ke cikin shi iri ɗaya ne amma sai ga irin su irin su da suke cikin kasuwa sun fiye ishirin ko talatin sai ga wannan an siye shi kamar a ɗari uku wani kuma ga za ka siye shi a naira talatin ko naira arba'in wani kuma irin sa ne maganin komai su cikin shi iri ɗaya ne amma sai a je a siye shi kuma dubu uku to kaga ingancin su daban-daban ne to kaga irin wannan shi yake kawo cututtuka su bijire ma magunguna. Sun kai da likitoci masu kulawa da lahiyar. to duk ta yaya ko kuke ganin za a iya shawo kan wannan matsala ne yadda za a shawo matsalolin nan fa sai an tashi da gaske an fahimtar da mutane ta farko tukuna su hukumomi da su gwamnati tabbata duk maganin da zai shigo kasarsu a tantance shi a san mai inganci ne a san cewa a ce akwai miligram ɗari biyar a magani kaza a tabbatar miligram ɗari biyar ɗin ne kar a ce ga magani irin sa wannan kamfani guda ishirin sun kawo amma kowanne ingancin shi daban-daban to kaga sai an kiyaye wannan su kuma masu wajen asibitoci masu kiwon lafiya tabbatar cewa a tsaya a tantance wani cuta ne a kawo musu kayan aiki suna nan yanzu da wanda ba awa ɗaya awa biyu za ka iya gane abu kar a yi hanzari a tabbatar kuma likita ya zauna ya yi aiki ya duba mutum ba ya yi hanzari kawai yana neman ya gama aiki ya tafi ba ka fahimta a tsaya a duba mutum a bincika a san menene tukuna ya kawo shi sai a bashi maganin wannan abun shi kawai amma abin da ake kira polypharmacy kawai ka tara magunguna ka jabga mutum ya tafi ya sha shi kuma ka san wanne ne kake ba da magani ba to kaga nan sun kuma masu shan maganin su su kuma marasa lafiya a gari ya kamata su bar zuwa ko ina da kaji wani rashin lafiya ka shiga kemis a haɗa maka abu ka je ka sha ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi ka tabbata ka je asibiti mai inganci an duba ka an an rubuta maka magani kuma ka bi dalla dalla inda aka rubuta maka an ce maganin da zai kai kwana bakwai ne to ka tabbata ka sha shi a kwana bakwai din zai ka iya yiwuwa ka samu sauki a kwana biyu amma baka ƙara shi ba kai watsar to nan gaba ka sake samu wani rashin lafiya in an baka kenan zai ka ga cutar da ka damu da shi ya da wannan maganin maganin kuma ba zai ma aiki ba to an ranga kame kame kenan. dakta baya ga wannan matsala ma akwai ita sayar da magunguna na kan titi da ake gani musamman a kasashen mu na afirka to masu mu da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa nan gaba idan allah ya sake hada mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu dr bukar garema kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisala mu kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙashin shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh